الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahala bayan ka yan uwana al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to muna gode wa Allah da ya ba mu ikon kai azumi na goma sha biyu sha uku ta Allah ya karba Allah mun gode masa da ya ba mu ikon kai azumi na goma sha uku cikin wannan wata na ramadana shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma yau da mu zai fara daga aya ta eh to wa min ayati da ayatu nawa sha 15 ko 12 eh ayati 12 Eh, eh, haka ne, 21. Na'am, da bismin lalara ma. A'udu billahi min ash-shaytanir rajim. Wa min ayatihi an qad qala أنفسكم أزواجا لتذكروا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أبنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجكم to Allah madaukakin sarki yana jero mana ayoyi wato idan an ce ayoyi to sun kasu kashi biyu akwai ayoyi na alkur'ani akwai kuma ayoyi waɗanda suke na waɗansu abubuwa da Allah ta'ala ya yi wanda shi ba mai iya yin irinsu wato waɗannan aya me ma'anar aya alama wadda ke gwada ƙarfin ƙudurar Allah da ɗayautukarsa duk wani abin da yake gwada Allah shi kaɗai ne ma'ana ba wanda zai iya yin wannan abin in ba Allah ba ba mai irin wannan siffar in ba Allah ba ba mai irin wannan sunan in ba Allah ba to wannan abin zai zama aya saboda haka saman nan da muke gani aya ce ƙasar nan da muke takawa aya ce mu kanmu ɗin da muke ainihin wannan maganar ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu tunan Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi yana daga cikin alamomin kudirar Allah subhanahu ta'ala da dayotakar Allah madaukakin sarki an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku ya halitta don ku azwajan ya halitta matan da za ku aura min anfusikum ai min jinsikum daga jinsinku na mutane akwai jinsin aljanu akwai jinsin dabbobi akwai jinsin abubuwa daban-daban to daga jinsinku na mutane Allah ya halicci matan da za ku aura su ma Allah ya halicci mazan da za su aura ta wannan hanya to wannan aya ce aya da ke gwada Allah ta'ala shi kadai ya iya ya kunna lakunna ya kunna lakum azwaja saboda ne Allah ya wannan Allah ya ce litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa ga matanku yaran ku daya jinsun ku daya kuna mu'amala kun fahimci juna kamar yadda Allah ta'ala ke cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ha minha zawjaha liyaskuna ilaiha Allah ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rai daya asalin mu daga rai daya muka zo duniya shine ran annabi Adam hatta matar annabi Adam din wanda ya haifi yaya da ita daga jikinta aka ballo abinda aka yi matarsa don haka Allah ta'ala ke cewa an halicce mu da dai daga rai daya bitan sunu ilaiha don ku samu zuwa zuwa gare ta Allah yayi wannan wato dan ya tausaya mana kuma ya ainihin wato dora mu akan hanyar da za ta nuna saukin rayuwa walau anna walau annahu ja'ala bani adama kullahum dhukuran idan da Allah ya sa dukkan adam gaba ɗaya iya mazan Allah ya yi su ɗin ‘yan adam ne duk maza gaba ɗaya ‘yan adam amma kuma waje ala ina sahun min jinsin akar min gairihim sai Allah ya sa matan da za mu aura su kuma sun zo daga wani jinsi na daban ko dai zama dukkaninsu aljannu ne kai namiji ɗan adam Allah ya ce matar da za ka aura aljana ce ko kai namiji dan adam Allah ya ce matar da zaka aura dabba ce ko jaka ko damisa ko kura ko giwa ko wannan ga cikin dabbobin da Allah ta'ala ya halitta to da haka ya faru da zaman lafiya da zaman jin daɗi ba zai yiwu ba maganar nutsuwa da ka zo kusa da matarka damisa zai wahala a ce an samu nutsuwa ko kuwa ba maganar nutsuwa irin wannan hali saboda haka za a samu kowa yana gudun kowa kowa yana ko da kai ne ma za a ce ka tsoronta amma saboda ainihin cikar rahamar Allah sai ka dan adam yayi matar ka adam kuma ya sanya kauna tsakanin ku waje Allah bainakum bayan jinsin ku daya kuma sai Allah ya sa tana kaunar ka kana kaunarta wanda wannan kaunar za ta hana ka ganin laifuffukanta ita ma ta hana kaunar ta hana ta ga laifinka sai kai mata ba daidai ba amma ko iyayenta ba sa son su san me ya faru tsakaninku saboda tana kaunarka sannan Allah ta'ala bayan wannan kauna sai ya sanya kuma rahama tausayin juna ka san koda kana kaunar matarka ko ita tana kaunarka in babu tausayi a tsakaninku to za a sha wuya juna in ka kawo abinci dan a amfani da shi a gida sai ta bayar ta kyautar ta ba kawayenta ko iyayenta ko ta rabawa almajirai don gobe ka je kai wahala ka samu in ka je kayo itace a gona ka kawo itace da yawa don ya dade ba a sake neman itace ba ita da kanta za ta yi cigiyar masu neman itace da taimaka musu don ka koma ka sake wahala ba za ta mutunta wahala da kake ba haka kai ma in baka tausayinta ko da kana kaunarta tana maka abinci ta wanke maka yaranka ta gyara maka shimfiɗarka ta yi maka hidimomi na gida to wata rana sai Allah ya jarabe ta abincin bai yi daɗi ba ko dai gishiri ya yawa ko tuwon ya yi ɗanye ko wani abu mai kama da wannan to in ba tausayi sai an ji kanku ka zo kana ta kwakwazo an wulakanta ka ka zo da abokai an yi abinci ba daɗi wannan ai an tozarta ka za ka daɗe ka manta da wannan ba amma ka ƙi duna cewa ila shekara da shekaru ana maka abinci mai kyau to in ba tausayi duk wannan ba zai samu ba saboda haka Allah ta'ala dama ya tsara mana ko dai ka rike matarka saboda kana kaunarta dama shi dalilin da yasa ake rike mata ko dai saboda kana santa duk abin da za ta yi maka sai ka daure kuna tare saboda kana santa ko kuma kana san kana ka rike ta ne ko da san yayi karanci Allah ya maka imani saboda kana kaunarta kana rike da ita dan kana tausayinta kana ganin idan ka bari ta koma gidansu ɗakin kwana ma yana iya gagaranta abinci ba lalle bane ta samu da shigo uku sannan da ita da yaranta da dole su gaba da su za su sha wuya to kana tausaya mata saboda wannan dalilin sai ka riƙe a baka fita zama a haka inna fi zalika Allah ce lalle a cikin wannan abu da Allah ya mana ya zaɓa mana matanmu daga jinsinmu na yan adam la ayat wallahi akwai ayoyi tafi yatafakkaruna ga mutane masu إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون سأل الله يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين To, Allah ta'ala ya sake gaya mana abin da yake yawan maimaitawa a cikin Al'ur'ani. sama da ƙasa ya halitta sama da ƙasa ya halitta sama da ƙasa to sai yace yana daga cikin manya-manyan ayoyin Allah waɗanda suke gwada eh, yautakar Allah waɗanda suke gwada ƙarfin kudurar Allah da kamalarsa Allah ya ce an khalqu samawati wal ardi halitta sama da ƙasa aya ce kuma Allah ta'ala ya bayyana mana yaya aka yi sama ta zama aya ya fada wani guri ya ce a falam yan zuru ila sama'i fokahun kaifa banainaha yanda Allah ya gini saman aya ce wa zayyanaha yanda Allah ya kawata mana sama da abin kallo mai ban sha'awa taurari ka gansu abin sha'awa ita saman kanta kalarta abin sha'awa wa ma laha min furud kuma ga ta ba ta da wani shukuk ba inda ta tsage miliyoyin shekaru amma tana nan hayo ba ta tsage ba har yau ba ta faɗo kan mutane ba har yau ba ta karkace ba kuma ga ta da nauyi ga ta da girma wannan aya ce kuma an ajiye ta ba yanzu dan Allah da za a cire waɗannan dokokin za ka zauna a nan ce yanzu da Allah ku yi haƙuri masu yin karatu za mu yanyanke waɗannan dukoki a ku zaman ku eh to ku masu yin karatun kuna iya zama amma mai karatun zai waje a ni waje zan yi wallahi an gane ko wa ma laha min furuj ba ta da wasu kofofi da ta huje ba wata karkata kuma har yau ba ta faɗo kan mutane ba wannan aya ce ko ba aya ba ya dawo kan ƙasa ya ce wal arda madadnaha ƙasa muka shimfiɗa muku ita muka miƙar da ita kun ga ƙasar nan kurawiya ce inda kasan bal haka take in ka taɓa ganin bal to wannan ƙasar da kake zaune girmanta ne yasa baka ganin wannan abin da muke faɗa kalli jirgin sama in ka gani sai gani kamar wani abu a haka to ya in kana waje masu kai ya za a yi ma mutane zauna a nan ko ba ka bane ka gan shi wani abu haka ya abin nan amma an ka shiga ciki sai ka nemi wannan abin da ka gani a waje ina yake a ciki an gane ko to wannan jirgin sama dan tsizi kenan ballantana wannan kasa wadda ke za ka yi tafiya ta kilomitoci dubin dubata daga farkon ta kafin gaje ƙaryanta girmanta ya sa ba ka ganin wannan kurawiya ɗin nata Allah ya ce madalina ha muka miƙe ta aka shimfiɗa ta kamar yadda ake shimfiɗa barma kuna ganin mutum ya hau babur ya falla a guje ya hau mota ya falla a guje ya hau keke ya falla a guje ya hau babur ya gudu da kafa ma ya gudu doki ya gudu a yi noma a kai a gina gidaje a ɗebe ta a sayar a ɗebe ta a gina gidaje ga suna abubuwa wa alƙaina fi hara wasiya yana daga cikin ayoyin Allah a nan kan ƙasa bayan yadda Allah ya shimfiɗa mana wannan ƙasa ɗin kuma ya yabi na dinta. Allah ya ce maka jefa rawasiya ai sawabita dutsuna masu kafe ƙasar ƙasar akan ruwa take amma saboda Allah ya ɗaure ta da duwar watsi waɗannan duwatsun da kake gani Allah ya sa su ne zan zama turke ga wannan ƙasar su hana ta ta tangal-tangal ba kwa ganin jirgin ruwa idan ya kawo kaya bakin teku sai a zo a ɗaure shi kamar akuya don a hana shi koma cikin ruwa idan ba a ɗaure shi ba yana iya koma ciki kuma ƙarshen ya je ya kibe ma amma sai a ɗaure shi to ita ɗansar bayan tana kan ruwa ba wai kawai ɗaure ta Allah ya danka ta gudu ba ya kare ta kuma danka ce motsi da mu kuma na buƙatar wannan rashin motsin Allah ya ce wa alƙaina fiha rawafiya rawafiya jam'u rasin wato ainihin abin da yake tawabit abin da yake liƙe ta kamar an sa mata gama an manne ta bayan wannan wa ambatna fiha muka tsuro fiha daga cikin ita kasar min kulli zaujin ai min kulli nau'in min kulli sinfi daga kowane irin kayan kayan shukawa Allah ta'ala ce mu tsuro da wato ainihin tsiran shinkafa tsiran masara tsiran alkama tsiran kankana akwai mai noman kankana a nan? kwa noman kankana ku? eh noman kankana yana da amfani eh, <laughs> eh ga wani noman kankana na abayan an gane ko min kulle zau daga kowane nau'i kowane sinsi na abin da ake shukawa bahin kuma mai kyau mai kyan gani in yi fito din sai ya baka sha'awa ka kalla idan ka yi kwari kudu ba ku bayan wannan faganyen bayan abincin da muke fatan mu. shi kallon wannan koren kansa shi kansa ne ce a gare ka yana ƙara ƙwarin ido shi za ke son ka shuka su a gida ka fito kawai da zaɓa ka rika kallon su don idan ka yi ƙwari don ka shaƙi oxygen su kuma ka ba su abin nan carbon kaga kowa ya amfani kowa an gane Allah ya ce duk muna wannan ne ta basiratar don mu ƙara wayar da kanku akan girmanmu mu ƙara wayar da kanku akan ainihin wato iyawarmu da kamalarmu Allah yana son ya nuna maka kamalarsa da iyawarsa da tausayawarsa a gare ka bayan wannan wa zikira kuma don haka ya zama wa'azi a gare ku ya zama tunatarwa likulli abdin munibin ga dukkan bawa mai koma zuwa ga Allah duka Allah ya muku wannan ne dan wannan bukatar siratan wa zikra likulli abdin munib to sai Allah ya ce inna fi zalika ko to inna fi zalika lalle a cikin wannan abu da Allah ta'ala yayi la ayat wallahi akwai ayoyi lil'alamina ko lil'alimina da an karanta in ka ce lil'alimina ka ce wannan abu da Allah ya yi mana na ainihin wato halittar ƙasa da kuma halittar sama da yadda yake fito mana tsirai daga ainihin ƙasa ya sa ainihin duwar waɗanda suka tokare mana ƙasa duk ya mana wannan lalle ba wanda zai gane wannan ayoyin sai al'alimina masana sai malamai musamman waɗanda suka yi bincike akan wannan bangaren wata wata kuma inna fi zalika laayatin lil alamin aya ce ta duniya saboda ayan nan da Allah ta'ala ya ambata ka gaya min inda ba a noma a duniya abinda kake gani wanda ya baka sha'awa ka shuka abinda ka shuka ta abinda ka shuka an shuka irinsa a can in ba shuka irin naka ba an shuka wani kalar ya fito an gan shi ya zama ya kamar yadda Allah ta'ala din ya bayyana ambatna fiha min kulli min kulli zawjin min kulli naw'in min kulli sinfin duk wani abin da ake shukawa ya shigo cikin nan to kaga in an ce aya ta duniya ce gaba daya Allah ta'ala dama mai gaskiya ne kuma ya gaskiya inna fi zalika ayatin lil alamin na'am wa min ayatin منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نعم to in waccan aya da muka wuce kun ga Allah ta'ala a wani gurin yana cewa allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ribak abinda ake ce ribak wannan kan wannan wannan kan wannan wannan kan kaman ka bene mai hawa goma ya zama ribak wannan benen akan wannan amma inda Allah ya nasa tsarin sama ne ga sunan guda bakwai kamar yadda kaga wannan saman ba ta da alaka wani abu da ya tokare ta daga nan ƙasa to in ka wuce sama ta ɗaya zaka je sama ta biyu ita ma ɗin ba wani abin da ya tokare ta daga sama ta ɗaya yadda Allah ya ajiye wannan inda ya ajiye ta dinna kan ya gani eh, babu wani abin da ya tokare ta bai gairi amadin ta rauna ko ba tare da wata dirka ba haka kuke ganin ta to haka nan sama ta biyu ma ba ta da dirka tsakanin ta sama ta kasa ta ɗaya haka sama ta uku ba ta da wata alaka ta tokara tsakaninta da sama ta biyu haka nan har ka je sama ta ta bakwai in ka je sama ta bakwai ɗin kuma ka wuce iska ce kurin ba komai a gurin banda iska sai ka yi tafiya shekara 500 biyar tafiya haske idan ka je ka wuce wannan kuma sai ka sami ruwa shi kuma Allah ta'ala haka ya ajiye ruwan ba akan komai ba kuma ya tsaya kuma zurfin ruwan shi ma tafiya shekara 500 don kasansa kafin ka bullo sama amma ga shi na an ajiye shi a filin Allah ba a ƙasa ba a naka tunanin ba yanda za a yi ruwa ya tsaya a sama kawai haka to ga ita Allah ya aje shi kuma ya ɗora kursiyinsa wa kana arshu ya ɗora al'arshinsa wa kana arshu alalma al'arshin Allah yana kan wannan ruwan kursiyin Allah yana kan wannan al'arshin kuma dan ka gane girman al'arshi Allah ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ba al'arshin ba fa kursiyun Allah ya fa girman sama da ƙasan nan gaba daya kursiyin kujera kawai ita kuma wannan kujera ita ce wadda manzon Allah yake cewa da zaka dauke ta ka jefa ta akan al'arshin Allah to kaman ka zare zobe ne zobe kun san zobe ko ka zare zobe a hannunka ka je dokar daji irin mai duk wannan da yawa sai ka ɗauki wannan zoben naka sai ka wurga shi dama ga kana jin ƙarfi ka iya ji ba sai a to je ka nemo shi to in za ka iya samu wannan zoben to in ka yi wurga kursiyin Allah akan alarshin Allah aiki ya same ka na neman ta saboda kankanta sai an kutanta da kursi da alarshin duk wannan ita kuma ita kuma kursiyin yan karamar ita ce wallahi Allah yake cewa wasi a kursiyo as-samawati wal ard dan ka san waye ubangiji mulkin ka san yadda ake mulkin an gane ko to Allah zai khalaqa sab'a samawatin dibaka, Allah ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut halittar Allah sai dai ka ce wannan yafi wannan kaza amma kuma in ka koma ɗayan shi ma za ka ga ya fi wannan ɗin kaza yanzu kana iya ganin ɗan adam yanda Allah ya ƙera ɗan adam da yanda Allah ya ƙera giwa wanne ya fi kyau eh to yanda Allah ya giwa da yanda Allah ya yi ɗan adam wa ya fi ƙarfi giwa in ka ɗara anan an ɗara ka a amma dan Allah ta'ala ya baka mamaki sai kuma ya kawo da masa ya karama da tana wahalar da giwa in ta yasa a yanzu na za ta kwantar da giwa Allah ta ma da fi khalqir rahmani min tafawutin farji albasara ka sake mai da idanka sama bayan ka kalle ta sake koma ka kalla hal tara min za ka iya ganin wani kofa nan ya huje nan ya karkace nan ya tsaje ba za gani ba sun marje albasar karratai ne ka sake mai da ganin ka zuwa saman dai har ka so akalo na biyu yan kalibi ilaika albasaru idan ka zai jiyo zuwa za ka dawo da idan ka kasa wa huwa sirun yana da damar bai ga komai ba bai ga wani abin da yake so ya gani tsagewa ko fashewa ko wani abu ba eh duka wannan Allah ta'ala ne yake nuna mana yanda ya tsara al'amuransa eh Allah ta'ala ya kawata walaqad zayyana sama'a dunya bi masabiha sabbi saman duniya bai ce sama ta daya ba ta yi saman duniya ka san in mun ga taurari mun dauka duk alƙi suke a sama ta daya ai tsakanin taurari ma da sama ta daya tafiya ba karama bace amma dai Allah ya zo ya kawo mana taurarin dan mu ga abin sha'awa ya kawata mana kun ga masu kuɗi yan sun yi kuɗi yan kuɗin ya kuɗi sai a ce a sayo da jo sai a sayo irin wannan irin wannan fitilar mai kaman mai kaman taurari sai a sa ta ka ganta cunkus a guri ɗaya ana sawa a masallata, masallatai manyan masu kuɗi suna sa ta a gidajensu haka ne ko waje alna rujuman lishayaɗi bayan wannan adan to wannan taurarin da ka gani akwai wanda Allah ya ajiye su don su kuma aikinsu rujum su rika ainihin jifan shaidanu kun san da kafin Allah ya fara saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannu sai aje wannan ya taka wannan wannan ya hauka fadar wannan wannan ya hauka fadar wannan har zuwa kusa da sama me ya kai su sun je su jiyo mai mala'iku ke cewa yau kuma me za a yi wa za a karɓi ransa yau wa za a naɗa yau wa za a sauke yau wa zai samu kaza yau a ina ne za a saukar da ruwa yau ina ne ba za su samu ruwa ba sai aljanu su je su jiyo in suka sauko nan kasa sai su wajen bokaye sai su gaya masa yau za a yi kaza za a yi kaza wani zai mutu za a yi ruwa a guri kaza wani za a nada wani wani za a sauke shi sai su ɗauko wannan labarin suka ji daga wajen mala'iku sai zo su gaya wa bokayensu sai su gaya wa 'yan duba kai kuma ka je wajen ɗan duba sai ce maka to dan ka san mu ba na wasa bane bari mu gaya maka ma abin da za a yau yau za a yi ruwa a gonar wane ba za a yi a gonar wane ba sai Allah ya saukar da ruwa za a yi ruwa a gari kaza ba za a yi a gari kaza ba sai ga ruwa an yi a garin da boka ya ce za a yi kuma ba a yi a garin da boka ya ce ba za a yi ba wani zai mutu za a naɗa wane sai ga wannan wani ya mutu kuma an naɗa wannan wani to daga nan fa ya wakansa shimfiɗa duk abin da ya gaya maka ya ce kawo kuɗi za ka zama kaza yaya za ka bashi saboda ya riga yawa kansa shimfiɗa kai kuma kana nan to wannan abin da ake an yi ne dama kore ne aka yi su wannan aljanun aljanu ne yan kore suka zo suka yi wannan lokacin da Allah zai fara saukar da wahayi ga annabi Muhammad su da kansu su su su da kansu shedanun suke faɗa wa inna kunna naqaudu a barko suka ce wa inna lamasna samaa ko fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa inna kunna naqaudu minha maqaida damme lisan idan mu je mu je lamasna samaa mun binciki sama mun duba sama ba wajarna sai muka sami wajarna sai muka same ta muli an cika ta da mai harasan shadidan jami'an tsaro masu yawa wa shuhuba da kuma taurari masu kone aljannu an cika ta wa inna kunna naqa'udu minha da muna da gurin zama da muke zama minha a cikin ita zama din maqaida wasu guraren zama me yake kai mu lissam idan mu je mu ji abin da ake yi kamar ya sami al'ana wanda duk ya karambane ce zai zai je jiyo ya ji lahu shahabar rasula zai samu tauraro mai kone aljani yana jira sai yana nan a madakata jira yake kawai ta zo ya kone ka shike kai ka tashi daga aiki ma ga kuma gulma an gane ko to shine na Allah ke cewa waje Allah haru juman li shayatin wa atana lahu azaba sa'ir to sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ah, hmm? wa min ayatihi an karanta wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari Allahu akbar wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa batiga'ukum min fadlihi Allah subhanahu ta'ala ce yana daga cikin alamomin ayoyin Allah subhanahu wata'ala manamukum bil-laili wa batiga'ukum min fadlihi bin-nahari wato kuma akwai takadimi da ta'khiri ne da balaga ta sa aka yi aka kawo karatun a haka manamu kumbin laili galibi da yaushe ake yin bacci da dare galibi da yaushe ake tafiya neman abinci da rana amma kuma sai aka haɗe manamu kumbin laili wannan hari wa ba ta ga'ukun ma'ana manamu kumbin laili wa ba ta ga'ukun min fadlihi bin yana da cikin ayoyin Allah sai ya zaba muku lokacin bacci ya zama da daddare ne duk garin mutane masu mutunci da daddare ake bacci saboda gari zaka je tsik kowa yana gida in kaga mutum a waje ko dai jami'in tsaro ne yana aiki don kare rayuwar al'umma da dukiyoyinsu ko kuma shaki ne ya fito shakiyanci ko ba ko wanda ya zo daidai lokacin Allah ya kaddara jirgin sai sauka ko mata sai so gari amma dai mutum mai mutunci za ka same shi yana gida a lokacin da ya kamata a samu mai gida mai mutunci a gidansa yana gida abinsa wa batiga ko min fadlihi haka kuma da rana kuma wannan ya tafi gona wannan ya tafi ofis wannan ya tafi kasuwa wannan ya dauki motar sai ya tafi mai adai sau ya tafi mai bumburutu ya tafi mai yan ciyawa mai yan itace kowa da yankan barce kowa a bazama an tafi neman fadalar ubangiji wani ɗata ce zai siyo ta naira ɗari biyu ita zai zagaya samo iyalansa abinci wani kara zai siya wani rake zai siya amma duka kowa ya fito inda ka san kiyashi zai tafi neman abinci ruruwa neman abinci giwa neman abinci haka nan kai ma ka tafi neman abinci to kai dan adam ana son ka bambanta da kiyashi da giwa da tururuwa da dabbobi ita ba su banda neman abincin ba su da aiki kai kuma ana bukatar bayan ka samu abincin ka zo ka bauta wa Allah manama kun billahi wan nahari wa btiga ukum min fadli Allah ce inna fi zalika ko la ayatin liqaumin yasma'una a cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutane waɗanda suke ji jin da zai musu amfani don wani in kana karanta aya ko kana karanta hadisi ko kana karatu dan kana ilmantar da mutane wallahi wani dai kawai yana jin karan murya tana fitowa amma hankalinsa ma yana wani gudun bai mai da hankali da zai amfani da wani abu da kake koya mutane ba amma wani kuma yana bibiyar abin da kake cewa yana rike abin da Allah ya kaddara ya rike ya yi aiki da gurgurda abin da Allah ya tsare masa ya yi aiki da shi shine Allah ta'ala ke cewa inna fi zalika al-ayatin ko liqaumin yasma'una a cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutane da suke ji suke jin waɗannan taujihat waɗannan irshadat waɗannan ta'alimatin na alqur'ani suke ji suke tadabburin abin da suke ji suke izina da abin da suke ji fa amaluna sai su yi aiki ma yasma'una da abin da ainihin wato suke ji wa ya'unahu ko kuma wa'unaha suke kiyayewa da ita

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون To, ga wata ayar, wato wata alama daga cikin alamomin ƙarfin ƙudurar Allah da kamalar Ubangiji Allah maɗaukin sarki. Allah ta wa min ayati yana daga cikin manya-manyan ayoyin da ke gwada maka kamalar Ubangiji. Yurikumul barqa Allah yake nuna muku wato walƙiya walƙiyan nan khaufan wa tsama'an idan kaga walƙiya ta yi farɗin nan wani lokacin za ka ji tsoron me zai biyo bayan wannan walƙiya e kada ra'ado ta faɗo kada ainihin wato ruwan nan ya zama wanda zai yi ɓanna ne ya cinye gonaki ya cinye gidaje ya kashe mutane wa tsama'an kuma a lokacin da ka ga walƙiya kuma fata na gari ya shiga zuciyarka sakamakon walƙiyar nan muna sa ran za a yi ruwan sama muna sa ran gonakin mu za su samu ruwa muna sa ran za mu samu ruwa mu a gari ya sanyi gari ya yi daɗi sannan an eh? wayunzilu ko wayunzilu min as-sama'i ma'an sannan Allah ya saukan maka ruwa ya saukan mana ruwa min samai daga sama ba wai daga sama ta ɗaya ba a'a daga sama da kai duk abin da yake sama da kai to sama sunansa a wajenka e eh, bayan cewa wani ya je gidan wani alaji ba shine a waye sallama to su wanda ake magana su ba sa jin larabci amma dai sun dan koyi dan gargaliya haka saboda haka suka ce kaga a in jalasa jalasa wa in zahaba zahaba alaji dai fauka samawati Eh, wai in za ka zauna ka zauna in ba za ka zauna ba alaji faukar sama ba alaji yana sama karin yake nufi da sama ba sama ta ɗaya ko ta biyu ba sama wato daga inda yake yiwa yana hawa na ɗaya a benin ko hawa na biyu ko hawa na uku ko dai inda yake amma dai yana sama alaji faukar sama ba an gane wa yunazzilu na sama ima'an Allah yake saukar da ruwa daga sama yan uwa shi kansa wannan saukar da ruwa daga sama da ayoyi ne da yawa a dunkule nan na farko dai ruwan nan a dunkule yake kamar dutse inda Allah zai saka mana shi yanda yake ya fado a kanmu to matsala za mu samu rayuwa ma mutuwa za a yi duk abin da ya fado kansa yake ne ya tafi amma Allah ta'ala saboda tausaya mana sai farfasa shi sai zo kwaya kwaya kwayan ma ba a yadda yake abin nan ba sai ya zama ruwa ya narke Allah ta'ala ne zai aiko da wani gajimare mai dumi sai ya dumama ruwan sai ya sai ya narke kuma ba zai zo da dumin ba da sanyi ma zai zo da sanyi zai zo saboda ka Allah ta'ala ce wannan ruwan ayyuhi bihi al-ardh ba'da mautiha sai Allah ya raya ƙasa da da wannan ruwan bayan da ta mutu bayan da ta mutu shi zan ce muku Allah ta'ala bai bar mu a duhu ba dangane da in an mutu za a tashi bai bar mu a duhu ba na ce muku dukkaninmu nan ba wanda bai taɓa binne matacce kuma ya taso ya rai ba ka taɓa bunya ya taso ni dai na shan ni dai na sha binne matacce kuma ya fito da rai ka ɗauki bushashiyar masararka bushashiyar shinkafarka bushashiyar kankanarka ka je ka shuka da rai lokacin da ka shuka ta tana da rai ba gari bane a bushe to amma sai ta fito danya har da ganye ita ma ta zo ta bada yaya baka baka binne mamace ba kuma ya taso Allah duka yana mana wannan ne yan uwa dan ya nuna mana dan ya kusanto da fahimtar in an mutu za a tashi da zuwa mu. shi za ke ya ce mana wani anzalna mina sama'in ma'an mubarakan fa da bi jannatin wa habbal hasid katin, nakhla basiqatin laha bal'un nari lil ibadi sai ce wa na bihi ballatan maitan sai ce mai ka al kuruj muka raya ƙasa bayan ta mutu sai ce ka al kuruj to haka nan fitowa ku daga kabari za ta kasance za ku shiga kuna ba ku da rai ku fito kuna da rai dawa ta shiga da rai ta fito ta ta shiga ba rai ta fito da rai masara ta shiga ba rai ta shiga shinkafa ma haka kankana ma ko ba ka bane Allah ya kusanto mana da wannan ne dan ya kara nan daga wannan abin baya son ya ban mu wato a cikin dubu da yawa sai ce gaibu ne amma aka aka zo aka mai da shi kamar abin da kake gani kullum to kai ma fa daga kasar aka yi ka idan dai kai da kanka zaka binne marar rai ya fito da rai to Allah ta'ala ya ce zai fito da me da kai an mace ka mutu za a fito da kai da rai kuma wannan zai zama abin mamaki wa idza mitna wa kunna turaban wa idza mal aina la mabusuna to sai me za a tashe kudin Allah ya sa mu eh, wato Allah ta'ala ya ce an. khawfan wa dama na yunzilu na sama'i ma'a yi yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha Allah ce na fi zalika lalle hakika a cikin waɗannan abubuwa da Allah ke ba mu labari Na yadda yake wato ainihin nuna mana walƙiya in ma nan wasu zamani ra'adu za ta faɗo wasu zamani za a yi ruwan sama a samu sauƙi Allah ya ce la'ayatin wallahi akwai ayoyi amma liqaumin ya nuna ga mutane masu hankali waɗanda ba mahaukata ba duk wanda yake aiki da hankalinsa ya san wannan abin da Allah yake mana akwai hikima kuma yana nuna mana soyayya ne yana nuna mana kauna yana nuna mana dosa ya ya san raunin mu to shi ya halice mu ya san muna buƙatar wannan ruwan sama shi yasa ma yake sauka mana shi daga sama inda ya ga dama sai sai kawo mana shi daga ƙasa kai aure ka shiga daki sai ruwa ya zo daga ƙasa ka ga dole sai ga ango da amarya a waje ko kuwa to sai ya zo daga sama saman kuma ya baka dabara irin ta adam kun gana an yi dake wani baya da ikon dake wani kwano zai sa kwanan ma yanzu iri iri ne akwai na mawadata akwai na lauta wani gurin ma zaka ga dan basa ne aka yi da yayi kuma ya hana ruwan shiga cikin daji Allah ya ba dan adam dabaru ne yadda zai kare kansa daga wannan saukar ruwa a kansa an gane to shi yasa Allah ta'ala yake zo kamar da ruwa daga sama eh Allah ya sa wannan ƙasa wanda take hamida bushashiya kayau sai kura kawai take tashi idan Allah ta'ala ya saukar da nema akan ta sai kanta koriya fata ko ina ciyawa ta fito kuma kowace ciyawar sai dai kai ka ce baka san amfanin wannan ciyawar ba amma tana da amfani akwai kwaban amfani shine wannan oxygen za ku rika canji da kai da ita akwai kuma wannan ciyawar wannan da kake zamanin ba ta da amfani kai ne dai baka san amfanin ta ba wata ana sa ta da maganin ciwon ido wata maganin basir wata maganin ciwon kai wata ma maganin gyambo ba zai ba zai ba zai ruwa ba wata ga ga sunan kala kala magunguna ga sunan a cikin tsirai Allah ta'ala ya kawo mana duk wannan maganin magunguna da kake ganin bature yana yi 90 da 100 eh, da wani abu cikin 100 duka asalinsu daga tsirrai ne wanda Allah ta'ala ya kawo shi kawai Allah ya bashi basira ya yi amfani da kwakwalwar da Allah ya bashi sai ya gyara waɗannan tsirran shi ɗan mai ganye da yake baya iya bai da wannan ilimin sai dai ta yawo yana cewa wannan yana magani yana magani ɗari ba ɗaya kun zama a nan ɗari ba ɗaya yana magani ɗari ba ko ɗaya eh ku ne bu gane ba <laughs> Allah ya yi to kada wajen magani shi ba auna ya ba jini na daban jinin malam daban ba lalle bane maganin da ya masa amfani ni ma ya mu shi zai ba ture in ka zo sai ya auna ka ni ma ya auna ni ila rashin lafiyar mu iri daya ce sai a bashi magani daban ni ma sai a bani daban shi wannan sai ya ce duk mai ciwo iri kaza ya zo in ga ta ni ciwon na ba wanda ba ya ci kai ma duka ai duk daya ne in wannan ma ya zo dukkanin mu sai mu karba ce kowa zai warkar da rashin lafiyarsa shi ne abin ya zama ya lalace kun ga irin waɗannan 'yan masu ganyen wallahi malam suna nan a Pakistan lokacin da muke kun ga na baro Pakistan tun 1991 kage daga 1991 zuwa zuwa yanzu shekara nawa shekara 30 da wani abu amma tun wancan lokacin wallahi masu maganin gargajiyar nan za ka ga chemist ne da su sai ka je an auna an yi komai ka zo yadda bature zai zo ya kasa nasa a kemis kai ma ka zo a sayi kan ma a kai kemis kai ma ka yi kemis ɗinka ba wai irin kawai kowa ya ce sa zaɓo abin da ya ga dama ba mun taba zuwa wajen wani wa'azi wani bawan Allah ya zo yana ma yana sai da maganin ciwon ido daga ka sha zaka warke wannan ai yanzu yanzu nan yanzu ido zai bude a ah, mutane wasu masu ciwon ido suka warka saya yan agaji suka je suka ga mutane can ba idan su zai makance wallahi da aka je aka kamo shi kun san me ne siminti ne ya samu siminti ya dan barbada masa yashi a ciki shi ke nan karka daga karka daga siminti ya zo yake sai da mutane kuma a zuba a ido to in ka zo kace za ka kama waɗannan ka abin nan sai ce ka hana neman abinci ya samu abinci kuma ya kashe maka ido wani haka zai baka ka jibga a cikin cikinka shi za ga cutuka sun yawa sai mutum da da ka zo kana ciwo sai wani ya ce basir ne wani ya ce ulcer ce wani ya ce kaza ne sai a baka magunguna kowa ya zo da nasa kuma ya ce shi ne maganin wannan ciwon da yake damunka shi kuma auna ka yi ba sai ka shirga na wannan ka shirga na wannan ka shirga na wannan sai ai wannan kai naka duk shi mai kake ai ɗaci shi ne maganin wannan sai zubga maka ɗaci, wani ya ce a ah, kai kuskure ai bauri ya kamata kowa da kawo maka nasa yan uwa ya kamata mu kula da lafiyar mu wato bari in ga muku ita lafiyar da Allah ya baka da dukiya da Allah ya baka kaga wannan tsan wallahi da zaka je kawai aka ce a datse shi a datse tun da rena wani wallahi sai Allah ya maka ukuba akan ka taba masa halittarsa kai wa Allah laifi dan me zaka sa a yatse a datse yatsa akan me ai bai maka dan a datse ba yayi maka ne dan ya kawata ka dan ya taimaka maka rika cin abinci dan ya taimaka maka mutane zauna kai suna da sakewa da kai an gane haka nan idan da za ka ɗauki kuɗinka saboda kana sakama kana da kuɗi sai ka ɗauko bandar guda na naira dubu-dubu sai ka banka masa sai ka kunna a shana to sai Allah ya caje ka sai Allah ya jarrabe ka kuma akan wani abin da kai dukiyar ta Allah ce gangar jikin naka ba naka ba ne, ko akwai abin da kai kanka babu duk yi maka aka yi to Allah bai san ka taba masa halittarsa ka wanke ka gyara ka yi tsafta kai komai to wannan shine Allah yin ka zo na ubangijinka lafiya inna fi zalika alayatin liqaumin yaqilun sai wato wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke aini abin nan sai yace wa min ayati wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلا أنتم تقولون الله يتومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah masu ماك ما سنونا كمال القدر الله سبحانه وتعالى ما سنونا إيا iyawar الله wato abin da yasa Allah ta'ala ke ta kawo mana wannan yan uwa wani bature yana burge saboda bature yayi jirgin sama wani bature yana birge sa bature yayi waya saboda yayi kwamfuta saboda yayi mota kala kala shi kuma zai iya mota ba to idan bature zai birge ka dan ya kera mota dan ya kera jirgin sama to ya kera mana sama wanda ya sama da wanda za ka iya hada wato iyawar wanda ya mana sama da iyawar wanda ya mana mota shi ubangiji da ya saman nan a gurin waye ɗebo kayan da ya yi kayan waye ɗauka ya sama da su shi bature da ya yi mota kayan waye ɗauka ya yi mota kayan Allah sai nake sai da ku da jirgin sama da mota da keke da babur ta halittar Allah ce wannan kwamfutar halittar Allah ce babu komai na bature a nan illa kawai komai ɗin da mace take da shi in an kawo mata dawa ta mai da ita tuwo ba ta isa ta ce ni na halitta dawa ba ko za ta iya faɗa ba ta faɗa ba to abin da bature ya baya da bambanci da abin da wannan matar ta yi an kawo mata to dawa abin a zangarniyarta ta je ta sassuka, aka surfa aka nika aka samu gari aka tankaɗe garin aka kawo ruwa aka zuba aka kawo tukunya aka zuba wannan abin aka yi sarge aka yi tuka tuwon sai tanga to ya fito yana ƙanshin dawa don ka san na iya tuwo ne ba an gane ko to wannan abin da Allah ta'ala ya yi wannan abin da wannan matar ta yi kai don Allah menene nata ba har haɗawa ta yi ba shi sa wani hadisi da ake eh, jingina manzan Allah sau sallama Allah ya sa inganta ban gama bincike a kansa ba cewar ta baiwar Allah ta zo ta ce ya rasu Allah ka ce alƙur'anin nan da Allah ya tsala ɗan ɗaga wannan fitilar da ɗan daga cikin abinda Allah ta'ala ya sauka maka da alkur'ani ka ce babu abinda babu shi kwarai da gaske komai akwai da ce wallah komai akwai sai to to kenan ni ina son ka nuna min yanda ake yin gurasa a cikin alkur'ani mai girma shi akwai akwai yanda ake gurasa alkur'ani ya ce akwai kwarai da gaske to nuna min sai annabi ya ce da Allah wa ya san wata mai gurasa a garin nan aka ce akwai wancan ta iya gurasa ce a ji a kira wuta sai wata tsaya ce mai gurasa ta yi ya mana ya ake yin gurasa ya rasulullah idan aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza shi kenan sai gurasa ta samu ce dokin ji sai gaya mai tambaya ya rasulullah ta kace kome na na qur'ani ce ya qur'ani ne Allah ya ce basalu ala zikri eh, in ba ku sani ba ku tambaye masana to da ka yanzu ban sani ba na na kirawo masa na san gaya miki bisa irshadin alqur'ani alqur'ani ne ya nuna min yadda zan yi miki tijiyar wanda zai nuna miki yadda ake gurasa komai akwai alqur'ani ma farradna fil kitabi min shay Allah ya ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi sama da ƙasa su tsaya tak a inda suke bisa umarnin Allah ku tsaya nan kai sa ya sama tsaya nan ta bi umarni ce ƙasa tsaya nan ta bi umarni umarni kawai aka bata kuma ta bi umarnin dole bi amri ne saboda umarnin Allah sun ma iza da akum da a watan kudin da kuke ta wannan magana iza da akum da a watan min al'arzi iza an tun takar juna idan Allah ta'ala ya sa a kiran ku ranar za ku fito da kabarburanku ranar da Allah zai tashi alkiyama kira ɗaya tak za a yi mana kira ɗaya israfil zai yi yana wannan kiran kowa sai ganye na ta mutuwa kamar yadda dawa take mutuwa ambata kum min al-ardi ko nabata ambata kum kamar yadda yake ambatar ambatar qamha ambatar zura ambatar eh, khudukhun kamar yadda Allah yake tsiro da abin nan shi ma Allah ta'ala ce wallahu ambata kum min al-ardi nabata kuma haka Allah ta'ala ya tsiro da ku daga ƙasa tsirowa kuma tsiro ne haka za ku fito tsoro kuma ranar alkiyama eh kuma idukum biha wa yukhrijukum ikhraja da'akum da'awatan a kira ku kira daya min al-ardi wato a kira ku kuna daga cikin ƙasa Allah ta'ala ya ce idza antum takhrujuna qadam sai ga kuna tafitowa kuna tafitowa kuna tafitowa za ku je gurin hisabi ni na lura kamar akwai aya da muka tsallake ko anya akwai aya da eh akwai ayaci ayaci din ba tabbata a ba ta farko ba eh, a mun karanta wakti lafi arsinati kuma alwaniki ok mun karanta ta ba? a ta shi kira to nan to salam da labin kodare. kuɗa wannan fulawar da aka samu kuma alhaji awwalu don ya ba da mata biga buhu talatin mai kilogram ashirin da biyar mhm. sai alhaji muhammadu adakawa shi kuma ya makaro da katan biyar masha yan wajiya kun san ba samu damar yin karatu ba saboda jarabawa da Allah ta'ala ya jarabe mu da ita yan uwanmu abokan da'awarmu sun tafi da'awa Allah ya kaddara musu samun hadari akan hanya su malam Mustafa Musa Sa'ad da ainihin waɗansu limamanmu limamanmu na masallacin Rumawa da na'ibinsa da dai wasu ‘yan uwa har guda su su takwas ne a mota ɗin amma dai shi da Allah ya karɓarinsu a cikinsu waɗanda na ambata suna daga cikin wanda Allah ta'ala ya karɓa muna roƙon yan uwa taimaka musu da addu'a Allah ya karɓi su. muna masu kyakkyawan zato saboda sun fita da'awa ne waɗansu ne za su musulunta suka je karɓo musuluncin nasu to amma Allah bai bari sun ƙarasa garin ba abin da ya faru ya faru muna roƙo Allah ya karɓi shahadar sai gafarta musu a bayan wannan akwai malam akwai Dr. Rabi'u na san da dama daga nan sun san shi aminin malam Hamza ne malam Hamza eh, bin Ishaqa aminin sa ne kwarai kuma da yana koyarwa a nan makarantar mu ta Manaro daga baya ya koma ya je Malaysia ya karo karatu ya dawo yana aiki tare da Northwest a matsayin lecturer shi ma yana cikin tawagar shi ya samu karaya da kuma targade amma dai zuwa yanzu yana nan a raye muna fata Allah ya tsawaita rayuwarsa ya gafarta ma waɗanda suka mutu akwai akwai wani rabin a walu. ciyaman na yanzu na nasarawa local government ya aiko da buhu talatin na na masabita mai kilo ashirin da biyar biyar ya aiko wa marayu buhu talatin na wannan irin buhun da na ambata na masabita Allah ya saka masa da alkhairi akwai alaji muhammad adakawa ko akwai alhaji muhammad adakawa shi kuma ya aiko da makaroni ka biyar Allah ya saka masa da alkhairi a shekaran jiya da ba a karatu ba an sami a shekaran jiya kai da aka karatu an sami naira dubu biyar da naira dubu to Allah ya muku albarka ya saka muku da alkhairi akan wannan taimako da kuce waɗannan bayan Allah Allah ubangiji ya ba da lada da ku dauka bayar su yan kwamati da suke ta ƙoƙari. Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin ladan gabaki daya sallallahu alaihi wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah